Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe. yaushe. a kan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da saduwa a wannan rana ta yau litini 26 ga watan Fabrairu shekara 2018 ibrahim kalmasi garba ne daga nan birnin washington dc tare da naziru ahmad hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanin labaran hukumomi a najeriya sun tabbatar da cewa 'yan matan da suka bata su 110 ne bayan wani hari da kungiyar boko haram ta kai a arewa maso gabashin kasar akalla mutane hudu ne suka suka mutu yayin da wasu hudu kuma suke kwance a asibiti a yau litinin sakamakon wata fashewa da ta afku a unguwar Leicester da ke Ingila. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau litinin cewa ƙudurorin da kwamitin sulhu na majalisar da suka gabatar za su yi ma'ana ne kaɗai idan har an aiwatar da su kamar yadda ya kamata. Kanun labaran kenan, to ko me ake ciki game da makomar 'yan matan dabci da aka sace? bisa ƙididdiga da aka samu daga wajen gwamnatin jihar yobe mm. na nuni da cewa yanzu haka ɗalibai ɗari da goma ne wadda har yanzu ba a san makomar ba sai da suke ba ba a ji su ma To, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gargaɗi game da illar kafewar tafkin Chadi za a ji fashin baki. ina tabbatar ma masu sauraronmu wannan magana da yi kukan kurciya ne jawabi. Idan mun kaɗa jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa da magaran sabuwa za ta karɓi bakuncin bikin zagayowar ranar samun 'yancin jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin na ilimi garkuwar ɗan Adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suke kwance a asibiti a yau Litinin. Sakamakon wata fashewa da ta afku a unguwar Leicester a Ingila, fashewar da ta yi sanadiyar lalata wani kanti da kuma gida. Ana ci gaba da binciken dalilin fashewar amma jami'an 'yan sanda sun ce babu wata alama da ta nuna fashewar tana da alaƙa da aikin ta'addanci. Fashewar ta faru ne jim kaɗan bayan ƙarfe bakwai na yamma agogon yankin ajiyar jiya Lahadi. tun da farko jami'an 'yan sanda na leicester sun buƙaci mutane da su ƙauracewa wurin haka sun gargaɗi kafafen yada labarai da sauran jama'a da su guji yada jita-jitar kan musabbabin fashewar 'yan sanda sun ƙara da cewa wasu gidaje da kuma kantuna da dama sun lalace sakamakon haka an kwashe mutane daga wurin leicester dai na nisan kilomita 177 ne a arewacin london Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa ƙudurorin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gabatar za su yi ma'ana ne kaɗai idan har an aiwatar da su kamar yadda ya kamata. A yayin da yake ƙara jaddada cewa 'yan Siriya da aka kai aka wa ƙawanya a yankin gabashin Guta sun matsu da su samu agajin ko jin ƙai. A ranar Asabar kwamitin sulhu ya buƙaci a ayyana tsagaita wuta a faɗin ƙasar ta Siriya baki ɗaya na tsawon kwana talatin, yayin da suka yi kira da a ɗage ƙawanyar da aka yi domin ma'aikatan ceto da kuma ba da magani su samu damar kaiwa ga wuraren. masu sa ido na majalisar ɗinkin duniya da kuma siriya sun ba da rahoton ba a daina tashe-tashen hankula ba sun ce ko a yau litinin an kai sabbin hare-hare da jiragen sama na yaƙi a gabashin guta a wani ƙauye birnin damascus da ke hannun 'yan tawayen inda aka kashe mutane fiye da 500 a satin da ya gabata labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Hukumomi a Najeriya sun tabbatar da cewa 'yan matan da suka bata su 110 ne bayan wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai a arewa maso gabashin kasar. Bayan da aka yi kwanaki jami'ai ba su ce komai ba. Ministan yada labarai ya ce 'yan matan daga makarantar sakandaren kimiyya da fasaha da ke garin da ake kira Dabci a jihar Yobe ba a gansu ba bayan harin da mayakan suka kai na bayan da harin da mayakan sa kai na kungiyar Boko Haram suka kai a makarantar sati guda da ya gabata. da fara dai jami'ai daga jihar sun musanta sace yaran da aka yi inda suke cewa wai yaran sun ɓuye ne a daji bayan harin shugaba muhammadu buhari ya ce an ƙara jiragen sama da dakaru a baya-bayan nan domin nemo yaran da suka ɓata a gefe ɗaya kuma masu raji a arewacin najeriya na kamfe a kan kafa dokoki masu tsanani domin hukunta waɗanda aka kama da yin lalata da yara ta hanya yayin da iyalan 'yan ƙananan yaran da aka ɓata suka ɗauki matakin yin watsi da al'adar rufe baki akan irin waɗannan matsaloli game da neman haƙƙin 'ya'yansu. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa harbin kan mai uwa da wabi da ya auku a makarantar sakandare ta Florida zai zama batun da za a mai da kai a kansa yayin da gwamnoni daga faɗin ƙasar za su haɗu domin tattaunawa a Washington. Shugaban ya faɗi haka ne a yayin da yake bayani a wani taro na sharar fage da ya yi a jiya Lahadi da daddare. Inda ya ce cewa ina tunanin za mu saka shi a batu na farko a cikin jerin batutuwan. saboda dole mu kawo ƙarshen abin da ke faruwa akan wannan al'amarin kowace jiha na da bambanci akan dokar bindigogi wanda hakan ke nufin kowace jiha za ta ɗauki hanya ta daban don tunkarar lamarin domin tabbatar da doka kan ɗaukar matakin bindigogin gwamnatin tarayya za ta iya ɗaukar nata matakin sannan majalisun dokokin amurka za su koma aiki a yau litinin bayan hutun mako guda da suka je a jihohin da suke wakilta muhawarar kan yadda ya kamata a cinkari hare-hare a makarantu na ƙara zafafa. sai dai batun ko waɗannan hare-hare a makarantun za su sa majalisun su ɗauki wani mataki wani batu ne da ba shi da tabbas a ƙasa irin amurka da kundin tsarin mulki ya ba da damar mallakar bindiga 'yan majalisa sun fuskanci matsin lamba kan su tsaurara matakan mallakar bindiga lura da ire-iren hare-haren bindiga da suka faru a shekarun baya Shugabannin Kiristoci a birnin Kudus sun rufe cocin da ake kira Holy Sepulchre, wacce ake ganin ita ce coci mafi alfarma da ɗaukaka a addinin Kirista, domin nuna rashin amincewa ga wata sabuwar dokar haraji da wani ƙudurin doka kan harajin kadarori. Dabban mutane ne a kowace rana suke kai ziyara kan wannan majami'a inda kiristoci suka hakikance a nan ne aka binne isa almasihu kamun daga bisani ya tashi Shugabannin ɗariƙun Kirista ta tsohuwar cocin Girka da ta Roman Katolika da kuma shugabannin Armenian sun yi tur da wannan shiri na hukumomin birnin Kudus na ɗora haraji akan wuraren da cocin ya mallaka a faɗin birnin. A inda suke jawabi ga manema labarai a gaban kofar katakon da aka garkama kwaɗo a jiya Lahadi. magajin garin birnin Kudus Nir Barkat ya ce birnin na bin bashin dala Amurka miliyan 186 na haraji da ba a karɓa ba wanda ake bin otal-otal ɗin da cocinan suka mallaka. da wuraren taruka da kasuwanci waɗanda dokar za ta shafa. Zanga-zangar za ta takali dokar da za ta baiwa jiha damar ta kwace filaye a birnin Kudus waɗanda coci ta siyar ga masu gina gidajen kawunan su a cikin shekarun nan. Naziru Ahmad Hausawa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara yada zangon daga arewa maso gabashin Najeriya inda sace 'yan matan dabci da aka yi ke ci gaba da jan hankali. To kan wannan batu abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta tattauna da wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda inda ta fara da tambayarsa tartibin adadin 'yan matan da aka sace sai ya ce. bisa ƙididdiga da aka samu daga wajen gwamnatin jihar yobe mm. na nuni da cewa yanzu haka ɗalibai ɗari da goma ne wadda har yanzu ba a san makomar so ba sai da suke ba ba a ji su ma kuma ba wanda zai ce ga halin da suke ciki a yanzu haka. To kamar wani irin kokari gwamnati take yi domin ganin an ceto waɗannan 'yan matan? Wato abin da ke faruwa ma shine kamar akwai ɗan sa'in ne tsakanin ita gwamnatin jihar Yorin da mm. kuma su jami'an tsaro saboda jiya shi gwamnan jihar Borno ya ziyarci gwamnan jihar Yorin don jajanta masa game da aukuwar wannan lamari. inda shi gwamnan jihar Yobe ya fito karara yana zargin rundunar sojan Najeriya cewa sun kwashe jami'an soja da ke wannan gari na datti. Mm. Mako guda da kwashe wannan jami'ai kuma ka zo a kwashe waɗannan 'yan mata. kuma a gaskiyar zance shine abin ah, da yake faruwa shine ko lokacin da muka je wurin datti in ban da jami'an soja da suka rako kuma suka rako minista a wancan lokaci ah, babu jami'an soja a wannan gari a kuma wannan makaranta amma mun dai ga jami'an yan sanda wanda har gwamnan ya sake ba da wajen misali yana cewa ai abin da ya faru na yan matan aka kwashe da datti yana da kamanceceniya da abin da ya faru a makarantar na garin Buniyadi. To gwamna ya bada misali ga wannan cewa ai a wannan lokacin ma an janye jami'an soja ne. A waɗannan mahara suka samu dama suka shiga har suka kashe waɗannan ɗalibai. To ya hukumomi suke ganin wannan al'amari ganin cewa akan janye jami'an tsaro daga wani wuri sannan kuma baya 'yan kwanaki sai kuma a je a kai hari ya hukumomi ke ganin wannan. Wasu abin da eh, zan iya cewa hukumomi na gani kamar a gaskiya shine kisan bikin da aka ce kamar ana yaƙi ne kuma yakin ka nuka noke mm. ah, za ki ga kamar an ci karfin waɗannan yara amma su kuma suna laɓe ne suna kuma lura da duk al'amuran da ke gudana in suka fahimci cewa suna iya zuwa nan su je su aikata aika aikan da suke so suna iya shiga wurin ba tare da samun wani turjiya ba su aikata abin da suka bukaci aikata to abin da ma ke faruwa suke nan a waɗannan yankuna musamman ma a jihohin Borno da Yobe din nan. To yanzu me ake ciki wajen neman waɗannan ɗaliban? Na'am su kamar abin bayanan da muka samu musamman ma daga wajen jami'an soja daga can babban birnin tarayya abuja eh. a na sojin sama kenan cewa sun samu umarni daga wajen fadar shugaban kasa cewa su tada jiragen sama wato su bi duk inda waɗannan ta'adda suka shigar waɗannan ɗalibai tabbatar cewa sun sake kwato waɗannan ɗalibai yau dai mako guda kenan cir da sace waɗannan ɗalibai mm. har yanzu dai babu kuma wanda ya ji su babu kuma wanda ya halin da suke ciki babu kuma wani takamaiman bayani game da kwato su din kamar yadda aka yi kwangabakon baya wajen bayanai da aka bayar a baya. To yanzu ana kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka sace waɗannan ɗaliban, kasan kuma 'yan Boko Haram ɗin sun kasa kashi biyu, kamar wani ɓangare ne ake gani yake da alhakin sata waɗannan ɗaliban? Wato ba za a iya cewa ga bangare ba gaskiya saboda maganar gaskiya shine dan boko haram dan boko haram ne kowane bangare yake duk abin da suke aikatawa shine iri daya ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da yan mata To Haruna Dauda aka saurara a bayanin da ya yi ma Maryam Dauda kan makomar 'yan matan da da aka sace. To kamar yadda ba a rasa ji ba, a kafafen yada labaran Najeriya inda suka rawaito cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gargaɗi duniya baki ɗaya game da illar kafewar tafkin cari. Na yi hira da wani tsohon manomi kuma masunci ɗan Najeriya mazaunin birnin Boston a nan Amurka, Garba Suleiman Krako, wanda ya ce. Wato wannan magana da mai girma shugaban ƙasa General Buhari Ritaya ina tabbatar ma masu sauraronmu wannan magana da yi kukan kurciya ne jawabi domin mahimmancin kifi a rayuwar ɗan adam bayan haka kuma ainihin wannan gulbi na tafkin chadi domin ko lokacin da muka yi ta zirga-zirgar tafiya a hajji by road wato shi kadai ne wuraren da zaka bi ka ga ka samu wani ni'ima wani daula bishiyoyin da ke wuraren ma saboda ni'iman danshin wurin yana taimakawa wajen wato kare zaizayen ƙasa da hamada da za ta tunkari wannan guri saboda itatuwa da bishiyoyi da suke samun nau'in daular wannan albarkacin tafkin to yana da mahimmanci kwarai da gaske a lura da wurin a kiyaye shi a tsare shi irin su gandun dajin da ke gurin a hana sare bishiyoyi da sauransu domin shi hatta ma kifin a ko'ina yake a duniya yana cin wato ganye ma wanda ganyen bishiya da wannan zai iska za ta kaɓe ta kwashe ta kai shi teku kifi yana yana amfana da shi to aka ce wa'annan abubuwa duk babu zai jawo gurɓataccen rashin yanayin shi kifin mai lafiya bayan haka nan kaɓewan wannan guri kuma ba ƙalamin illa ba ne ga ba wai ma kifin ba hatta wato hakki da ke tsira a gurin bishiyoyi ne ciyawa ne wanda shanu za su amfana to kaga duk wannan illa ne. Malam Garba a baya ga waɗannan alfanu da ka zayyana shugaban Najeriya ya yi gargaɗi ga duniya kamar yadda ka yi bayani kan cewa wannan matsala fa ba ta tsaya ga Najeriya ba ta duniya ce baki ɗaya. Me isa ya ce haka? Eh to abin da ya sa ya faɗa haka saboda yanzu ka lura ka gani misali Mm. a Amerika doka ne ma a ga ka zo ka wani abu na ƙazanta kamar ka zuba wani dagwalon ko shara ko wani haki ko wani abu to ba ƙaramin tara za a ci ka ba a wannan ruwa wanda ake cewa salt water ko kuma bracket water shi bracket water din wato sun zo ne suka haɗu daga ruwan gishiri mm. daga kuma mara gishiri mm. to duk wannan idan aka ce an bari ya lalace ko kuma jama'a sun lalata to ba karamin fitina bane a duniya ga baki daya to malam shugaban kasa yawan nan magana mm. to malam garba da ike kasan alfanun kifi ga jikin dan adam ka sha bayani akai shin menene alfanun kifi da ya takaici ga jikin dan adam alfanun kifi yana da yawa a jikin dan adam likitoci to zan a in ci albasa wato ko rashin lafiya mutum yake fama da shi a asibiti za ka ji an ce to ya ci kifi ga fa'idansa Malam Garba Suleiman Krako ke fashin baki game da alfanun tafkin Chadi da shugaban Najeriya ya gargaɗi kan illar rasa shi. To daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda Firaminista Birji Rafini ya ƙaddamar da sabuwar da magaran a matsayin wacce za ta karɓi bakuncin bikin zagayowar ranar samun 'yancin Nijar. Tamar Abari gare Firaministan ya yi kira ga da magarawa da su bada haɗin kai yadda za a cimma buri. Dole a kama aiki fiye da abun da an kai a maradi da an kai a doso da tawa ya zamanto da magaran ta lalle babban birni ta zan lalle zandar sabuwa kowa dai ya san eh, garin tarihi ne nan da magara. Mansur Haji Dodo minista mai ba da shawara a fadar shugaban kasa bugu da kari shugaban kwamitin zandar sabuwa ya yi ƙarin haske na yadda tsarin yake. Gidan na gargajiya da kuma aikin gine-gine da za a yi na wannan wanda ya kumshi sallar shi ne kamar tribune da za a yi kuma da kasfin da ta shugaban kasa da ake yi ko kowace jiha amma a sanda ma za a yi shi min Allah yarda kuma da tsare-tsare na bikin sallah to shi ne zai tashi kamar miliyar goma in Allah yarda to bayan shi kuma akwai manya-manyan aiki da shugaban kasa ya yi alkawali dama zandar shi ne kilo mata ashirin da biyar cikin da maga wannan shi kuma an yi lissafi zai tashi kamar miliyar talatin da uku bayan shi kuma akwai hilin jirgi da shi ma za a ƙara tsawon daban shi saboda a ba dama manyan jirage su sauka da magaran za a ba 'yan kasuwa dama su ma su kawo gudunmu su me gudunmu su shine za su yi gini gwamnati zai ba su dama su kawo kayan gini ba sai sun biya haraji ba shi ne gudunmuwa gwamnati in suka yi gidajen kuma an kare kwana za a amfani da su sati guda kuma sai zama gidajen su ne na wajen gwamnati ne miliyar goma da miliyar talatin da uku da tashi arba'in da uku da miliyar biyar tashi kenan miliyar arba'in da takwas shine jimilla da ikon allah za a kashe cikin wannan shekarar bukari sani zilli dan majalisar dokoki a fuskar jihar da magaran kiraye da adama da matasa wanda su ne kashin bayan duk wani ci gaba mun fi kowa yawa kuma akwai matasa suna zamne ba su aikin komi to wannan lokaci na duka gaba ɗaya aikukunan da ke akwai inda magaran su fito su kokarta a ce sun yi su yara sun samu aiki kuma sun ci gaba da yin kasuwancinsu to kenan lalle matasa za a leƙawa a fida masu aikukuna iri-iri wanda yake duka bisa kan alkawali wanda dama wannan gwamnatin ta rafini ta yi to lokaci ya zo. Al'umma ma dai ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun ce za su ba da goyon bayan su. ta marabari muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. To a gaida tabar yanzu kuma bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke. Jama'a ma sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, mun karɓi bakoncin Dr. Usman Isyaku da ke sashen ilimin kimiyyar fasalin ƙasa na Geography a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. A inda yake bayyanar da wasu kaɗan daga cikin dalilai da suke durƙufar da ɓangaren ilimi a ƙasar, da suka haɗa da rashin zamanantar da koyarwa da kayan koyarwa a ƙasar. Wanda yake ganin cewar idan har za a ba su damar koyar da abubuwan da suka koyo a jami'o'in ƙasashen waje, lallai da ba shakka darajar karatu a Najeriya za ta yi kunnen doki da na ƙasashen da suka ci gaba. za ɗan jami'a ya fito da takardar jami'a turanci kirki baya ji in ce mai tambayar kowace sauƙi ƙarshen ta a wannan abun da ya ya karanta za ka fahimci cewa bai san komai ba so muna tabbata haka ina so mu gyara dole ne mu fara gyarowa daga primary school da secondary school sannan gyaran ya zo mana in ko muna so mu fara gyarawa a nan gurin ya kamata mu tattauna waɗannan tsarukan da na yi bayani a kansu dakta za mu so mu duba wannan matsala da take kai komo a mafi akasarin malaman jami'o'i suna ƙoƙarin nesanta kansu da wannan matsala su kuma ɗalibai su ma suna ƙoƙarin ainihin bayyanar da ita wannan matsala ba kowace matsala ba ce irin matsala da ake samu tsakanin ɗalibai da malamai wanda malami zai zo yana neman ɗaliba in ba ta ba da haɗin kai bai kada ta jarabawa ko kuma malama ta zo wani ɗalibi bai bata abun gora ba haka dai irin wa'innan matsala ya kake gani koko ta ya kake gani ya kamata a shawo kan wannan matsalar ta zamana cewar babu ita a tsarin jami'o'i musamman na Najeriya ganin cewar kasashen da suka ci gaba ba sa fama da wannan matsalar. Eh to wannan matsala ce babba. kuma yadda za a gyara ta shine dangantaka ce ta tsakanin malaman da ɗaliban ya kamata a canja. Alal misali, idan ɗalibi yadda ya kamata ya dangantaka da malami shi ne in zama dangantaka ce ta aiki ba wata dangantaka ce ba ce ta kusa yanzu misali kana malami namba waya ka tana hannun ɗalibai maza da ɗalibai mata a kowane lokaci za su yi buga ma waya daga nan ne ma'amala ta kusa suke shiga har yi karatu na a turai na gama wanda ta duba aiki na mace ce ban da namba wayar ta ban san gidanta inda yake ba kuma ofis ɗinta ba zan zo ba sai mun yi appointment ka zo ka same ni lokaci kaza kuma idan na shiga ofis ɗin kullum kofa a buɗe take wanda zai zo ya wuce zai ga abin da kuke yi a ciki ba wani rashin gaskiya ake amma a nan sai ka ga wai ɗalibi ko ɗaliba suna ba wayoyin malamai ana wayar dare ana abubuwa duka wa'annan shi ne ke jawo shi dan ya zo ya shiga ciki wasu abubuwa su su abin nan amma idan ɗalibi ko ɗaliba ya gane cewa ma'amalar da take tsakanin kai da shi ko kai da ita ta aiki ce kawai idan ka ganta kana so ka aure ta ne ka yi magana da iyayenta a yi magana aure in kuma aurenta za ka yi baka rabu da ita ta yi rayuwarta su kuma ɗaliban mata suna kawo mu malamai hari fiye da yadda baka tsammani yarinya ta yi wanka ta sa jan baki ta zo ofis din malami ta ja ra'ayin shi in kuma wani abu ya faru kuma ta koma ta je ta ce a ta mai shari ta ce masa shi ne ne ta da sauransu duka wannan abubuwan suna faruwa so abin da nake gani za a yi a sabunta wannan shine malaman ne kamata su dinga nuna wa ɗaliban cewa akwai ma'amala ta aiki tsakanina da ku kuma ba za ta wuce wannan ba shi kan shi ɗalibin ya fahimci wannan shi kenan To a ƙarshe dakta za mu so mu duba wata matsala wanda take cima mutane tuwo a ƙwarya wanda za a ga cewar ɗalibai suna sace-sacen jarabawa waɗanda kuma za ka ga a zo ɗalibi an ce an ba da aikin ƙarshen kammala karatu musamman a jami'a sai mutum ya je ɗauko wani tsohon rubutu da wani ya yi sai ya kawo ya ba mu malami a ce shi ne ya yi don a bashi ya ci jarabawa kuma najeriya babu a tsari da ake da shi wanda za a sa abu a cikin na'urar kwamfuta ta nuna ga wanda ainihin ya shirya wannan ba wannan wanda ya yi na biyu shi ne ya yi ainihin rubuta wannan kasidar ba ko wani jawabi ya kake ganin wannan matsalar take a musamman a jami'o'in najeriya yau eto eh, wannan matsalar sata jarabawa ko sata fasahan nan matsala ce babba kuma ita ce take hana mu yi tunani idan ka koya wa ɗalibi ya yi tunani ba wai je ka ko aikin wani ya rubuta abu so sai ya zama cewa da kanshi ne zai wani sabon tunani a haka ilimi yake ci gaba to jami'o'in mu a nan da muka tsara su ba mu da wannan software din da za ka zo ka saka a cikin kwamfuta ya zama da ɗalibi ko ɗaliba idan suka yi rubutu idan ka turo shi za a shiga da ciki da zai duba ya ga cewar shin aikin wa da waka ɗauko idan ba haka muka koma muka dinga yi ba ilimin ba zai ci gaba ba amma in ya gane cewa in ya kwaso aikin wani ko da shekara ɗaya ce za a iya kamawa a ce wani ka ɗauko aikin wani kaza ba za mu karɓa ba dole zai koma zai yi sabon tunani na shi haka ne za a samu a ci gaba da ilimin da kuma mu ma malaman muna da namu matsala in terms of wannan plagiarism ba ma tilasta ma yaran nan su tunani sai malami zai koya wa ɗalibi karatu ya ce abin da ya koya mashi ɗin nan shi ne zai amfani. ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga babban baƙon namu. da ya samu damar zuwa don ba da tashi gudunmawa dr usman isyaku na sashen ilimin kimiyyar fasalin ƙasa wato geography a turance na jami'ar ahmadu bello da ke zaria sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku a koda yaushe yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kasance lafiya. A maza da mata don miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don. saƙon farko ya ce murnar da jam'iyyar PDP ta nuna bisa sace ɗaliban makarantar mata ta dabci. To, masu sauraron mu a mana aikin gafara saboda wannan 'yar tangarɗa da muka samu, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakon farko ya ce murnar da jam'iyyar PDP ta nuna bisa sace ɗaliban makarantar mata ta dabci wani abin haushi da takaici ne. Yanzu da a ce akwai 'yar ɗaya daga cikin ku za ku yi murna mu dai fatan mu shine Allah ya bayyana su a duk inda suke kuma ya tona asirin duk wani mai hannu cikin sace su. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Sai kuma sako na gaba ya ce salam VOA Hausa Allah ya kawo ɗauki a jama'ar yankin Kashmir da ke tsakanin iyakar Indiya da Pakistan bisa rikici da yankin yankin ke fuskanta amin sako daga bala muhammad dambam da malam husaini dangote sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa ana murna bako ya tafi ashe yana nan bayan gari hakika sace 'yan matan sakandaren dabci da wasu 'yan bindiga suka yi wani abin tar da allah wadai ne ganin cewa an kawo ƙarshen boko haram a najeriya daga salihu isa fana da hakila na allo fana da hamza galadima birnin kebbi sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa ya allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen 'yan ƙungiyar boko haram a ƙasar mu najeriya amin sako daga fatima musa wada da aishatu musa wada da ibrahim musa wada barikin ladi jihar plateau sai kuma sako na gaba ya ce gwamnatin apc kin gaza wajen kawo tsaro a najeriya sakon safara'u hakila almajirawa malumfashi sai kuma sako na gaba ya ce hakika sace 'yan matan dabci da wasu ɓata gari suka yi. To, a gaishe ki yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suka yi kwance a asibiti a yau litinin sakamakon wata fashewar da ta afku a unguwar Leicester a Ingila. Fashewar da ta yi sanadiyar lalata wani kanti da kuma gida. ana ci gaba da binciken dalilin fashewar amma jami'an 'yan sanda sun ce babu wata alama da ta nuna fashewar tana da alaka da ta'addanci fashewar dai ta faru ne jim kaɗan bayan karfe bakwai na yamma a kogon yankin a lahadi tun da farko jami'an 'yan sanda na lisista sun buƙaci mutane da su ƙaurace wa wurin haka sun gargaɗi kafafen yaɗa labarai da sauran jama'a da su guji yaɗa jita-jitar kan musabbabin fashewar 'Yan sandan sun kara da cewa wasu gidaje da kuma kantuna da dama sun lalace sakamakon haka an kwashe mutane daga wurin. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a yau litinin cewa ƙudurorin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gabatar za su yi ma'ana ne kaɗai idan har an aiwatar da su kamar yadda ya kamata a yayin da yake ƙara jaddada cewa 'yan siriya da aka yi wa ƙawanya a yankin gabashin guta sun matsu da su sami agajin jin ƙai To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba gabaɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Naziru Ahmad Hausawa da ya taya ni da juli Lethal Gresham wacce ta haɗa mana sautin da inji ne na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda za a kawo ƙarshen rashin tsaro a makarantun arewa maso gabashin Najeriya.